kasancewa da mu a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha sauraro na biye shirin ciwon yamci a makon jiya mun kawo muku tattaunawa game da yadda wasu dangin ma'aurata ke janyo rashin jituwa tsakaninsu da iyayensu sai kuma wasu dabaru da za a iya amfani da su wajen kaucewa aukuwar hakan inda muka karɓi bakoncin hajjiya saudatu shehu mahadi babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu da adalci rafa da barista abida hanafi abdullahi ma'aikaciya a babbar kotun abuja kafin mu karkare wannan maudu'i ga wasu 'yan gutsire daga hirarrakin da muka kawo muku a baya wanda ke fito da matsalolin da ake fuskanta da kuma irin shawarwarin da za su iya taimakawa wajen samar da matsala management din gidansu wato shi ne mai dan hali ko shi ne babba. Haka. Da kin ga in shi ne babba dole kowa zai yi kanshi kannan shi. In shi ne hali ne kuma dole kowa zai kan shi. nan ake fara ma samun matsala ta gaskiya inda wata ba za ta iya haɗari ma dangi su zai da gidan ta gidan ɗan uwansu ba ko kuma su gidan su. ko kuma su su zo su rage mata iko da ake yi saboda haka abin da ya danganci yanzu duk al'amarin ya tafi kuma abin faɗi kamar mu a wurin rafa abin da muke cewa komi za ka yi ka sa shi kan sikelin adalci in kai aka yi ma za ka ji daɗi za ka mutu karkai a tun da ya aure ya daina kaza kuma ba haka bane wani kamar yadda hajiya ta ce sa ido ne ina gani wani abu ma ba ma mijin ne yi ba kai ka sa kuɗin ka ka saya kai kai da kanka amma sai a ga a kudin dan mu ya koma a shi bai da aiki sai sai mata kaya bai da aiki sai gyara mata gida bai kuma alhali ba ma haka bane yana yi wa a abubuwan ita ta yi amma ba ta fito ta faɗa musu gobe yawanci zai sa idon nan shi ke haifar da mutu. Ba zan manta wata shekara a taɓa ce mai gida na ce babu wanda ya kai ka arziki duniya da matarka da uwarka suna shi. Saboda in na ji Abida tana faɗin cewa ita ba ta san wannan abu gaskiya ni ban ma san kai da kowa da uba ni sani kuma an ɗauke ni yanzu shekara ta arba'in da ɗaya gidan miji hmm. kuma sai da na gama gashi na gama inuwa isi na ni aure da namijin duk da ya sami kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakanin ya a gaskiya saboda ba da inda zai kai kowa hmm. idan mahaifiyar shi ce ke ba ɗan uwan shi mata ko kuma idan ɗan uwan shi mata ne suke ina zai kai su ai ba da sosai shi ya rabota da ƴan uwanta ya gode ita na biyu ita mata kullum sai ki ga an ce ita ce za ta yi haƙuri ya hakuri ya zai ai ɗan uwan shi to ita ma ai ɗan uwan ta baro to namijin da ya samu wannan shi zai yi ƙoƙari ya jajirce na farko ya nuna mu ɗan uwan shi banda uwa ku da mm. aka iya da ita don fa ita ba ba ba musanya kuma ya fice so haka za a yi amma sisters ko ɗan uwa amma zan iya ce miki in kika samu wuri ya cakuɗe ana neman zan zauna ba ko kuma ni tafiya zan yi kin samu cases goma na matsalar zamantakewar aure uku cikin su su iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma bakin wani walau yan uwa walau aboki walau kawa kamin ai aure zaka ji kullum ana ka yi haƙuri ka yi haƙuri sai kai ta tunanin ba ni na ce ina son mutum ba to wani haƙuri kuma zan je in yi da muna soyayya muna jin daɗi wani haƙuri kuma to sai ka zo ka yi auren ka ga yadda kake tunani ba haka ba ne to abin da na fahimta shine soyayya a waje kamin aure ina tunanin shine theory shi kuma bayan aure shine practical to in kana son auren ka ya yi daɗi ko menene kai za sa a ciki kamar yanzu a baka kunu ne ba shuga in ka sha ba za ka ji daɗi ba amma in ka je ka sa daidai shugan da kake so shine daidai daɗin da za ka ji daidai madaran da ka sa daidai daɗin da za ka ci to yakin da za ka yi shine ka yaƙi daidai gwargwadon abin da kake iyawa kuma ka fahimta da cewa ka shiga abin nan ne saboda Allah to duk abin da za a yi maka yakin da za ka yi za ka yi yaƙi ne saboda Allah ba wai mutum za mu tashi akan bayanan barista akan irin nasihar da iyayenta suke mata kafin a raka ta ɗakin. To Wani tun da zai aure an riga an nuna mu wa'annan fa ba dangin miki ba ne ɗan uwan ki ne So yadda za ki kula da su haka za ki kula da su duk da nake ma mama na haka nake mata za mu zauna mu yi labari mu yi komai in ma ka zo ka gan su su ba za ka ma ce waye mama na ba waye ne ko mama ne ba. Abida ki kilo kun sa a gare ku kika yi aure. Eh to gaskiya <laughs> akwai bambanci ne hajiya. <laughs> akwai bambanci serious bambanci ni ni abin da na fara samun culture shock kuma akwai hanyar arewa ne amma na samu culture shock ko mutumin banci a arewa Ni a arewa san wasu ba gari ɗaya kuke ba ni da tsana nake shi kuma dan bauchi ne dan azari haka aboriginal and local. To ni na tashi in a culture where a woman can speak up. Sai na zo mai aure inda ɗaya za a yi miki komi total opposite environment ke nan saboda su ƴan uwansu amma ni alhamdulillah kullum nukan gaya masu gida in ce kasan Allah in da ni da ka idan muka sa akwatin zaɓe kada ka zan yi warwar. <laughs> Duk da cika ɗauki rayuwa haka cikin jinin. tabbas wacce kake wani shi ba ba ba kaki ba mutum ɗan uwanki mm. kai kake kai ke sawa kai ke sawa a kinka to mm. shi sarrafa mace shi zai sa ta ta da rayuwa. Ke ma adalcin da uwan shi zai sa mace bawa ya zama uwan ki bawa. Kin san aka kai ƙon da ke fa zai miki abu idan kin kwana na zuwa ƴan uwan ki ba ce da ba ba wani. Sosai. so dai kawai wata kawa ta gaya miki da abin da kina neman ki har kika rayuwa ki. Ba ki taɓa zuwa kika faɗi munin shi ba ko kuma kin ɓoye shi. Kin gani? so wato kuma ni abin da dama na so in kara ma wanda ma'aikata shine wani premarital counseling da zaki ita rayuwa kullum akwai wata sabuwar chapter da ke budewa Ni ke sa wani abu ya zo komai tsanin cikin kin ga sabon abu a cikin wannan cikin aure so na premarital counseling is very good amma kuma ita sabbin abubuwa wanda kuma wani new coping mechanisms da tarbiyyar ki da imanin ki da sanin Allah ki da tsoron Allah ki ce ya da shi ne zo yi miki yi miki tantar ki ga wani irin rayuwa kai so yanzu mun samu malaman da daga gaske sun dauki abin ana ta aiki a kai mu ma mun yi wani project muna son shi ma sau goma sha hudu na yanzu. islamic family da a karkashin shi babu abin da bamu gani ba malama kuma Allah ya sa mun samu goyon bayan malamai da shugabannin al'umma an samu canji da yau ce za ki ga ana gaya ma maza ita ba wai kawai ka shigo gida ba kana bubbuke kwanoni da kuke a ne maka sanar da zuwa a'a da shi ba su kai ya kamata ka je ka je a iyalin ka saka ni kin a kasar Hausa fa idan ba ce ce aiki ba bare gidan da ba mu ce ɗaya ba fa idan ba ce ce aiki ba ko miji ba ba za ki gani ba fa ko kina da problem ba za ki gani ba saboda ba ta yanke ki ba ne kuma matar ne da kansu ka kaga mu kansu wannan jarabar mu muke jawo kanmu matsalar kenan society ne hajiya society mm. has molded our lives such that the competition for attention um, either ko an saye shi ne ko an girbe shi to kuma babu wata hanya da za a iya eh? ba yadda za a iya karya wannan al'adar eh, ga shi nan eh, ana shirin karya ta saboda kansu 'ya'ya mata da ake auren kuwa. Ai yanzu duk wannan ma ba ita ce damuwa ba yanzu damuwa mu hajiya ƙarya. su ‘ya'ya mata sai riga sun ma kansu wata hudu da cire hakimi da ne willing to struggle. Kuma sannan su sun san ‘yancin su su da za su da a masu wani abu ba. Eh, kan ‘yanci su don Allah ya ba shi. Shi kuma namiji gani yake ga su nan kamar jan fa'ado. So gaba ɗaya ni ɗin namu an samu wani wani wanda ba ma zamantakewa ke shi ba a farkon ma shi abu. za su bi sun yana tafi ne da Allah to ya gidan wasu ce ya gidan wasu ya gidan da in ka faɗi ne za a faɗi tare da kai ko kuma za a ɗago ka ah, to ita tana neman ne shi yana neman buta to kin ga ƙarya ta fito eh, idan waya idan an je za a yi mai komi a kawo a sa mai komi da son ko kina sauraron Kabiru Gombe ta kwanci yayi wani wa'azi ce ma maza daina yadda ana kawo firjin su da za su sayi saye da abinci Don wani shafin tare da masu ka tafi da komi an bar masu gidan shiga ya ko ka ci ba yau da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako da kuma maudu'in dangin miji a zamantakewar aure daga babin aure sai a tara da mu a makon gobe da izinin Allah domin sauraron wani sabon shirin a madadin lokacin ma'aikatan muryar Amurka da bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Mahaji da Abida Hanifa Abdullahi sai Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu ke muku fatar alkhairi مع السلامة